العلامة محمد خليل حراس رحمه الله قوله والجنة والجنس وهي كثيرة الجنة suna ne na jinsin aljanna sunayenta da yawa ina jin wajen su nawa ne sha ɗaya ga wanda ya duba yanzu ne za a ja duba fafa fafa fafa to hmm? da aka kalle kun ga kada zafin nama na je wancan na tare ashe kuma to kafin wuyan ya jiyo ya zo ya janka bari zan je in horar da wuyan da ya zai dawo eh, ba da yau ba dan alhamis ta wuce da na fita yau wani Allah ya kama da wata Al'amista. Hmm? me kace wahala lazu ina ya raja kada raja wa qawiya ya kan dawo ya kan warware duniya

kafa ɗaya baya in ba kafa ma faɗuwa ne ga shi da da auki ta inda kai ko ne ka ga ai ba za ka faɗi ba masha Allah sha ka ka gani ko sha biyu yawwa <laughs> a wannan wannan da sha biyu ni ma da na tashi wani lokaci ya kure da na tashi da na zo kai lokaci ya kure a sha ɗaya na tsaya ina ta sha biyu eh a ah, haɗe eh, eh, eh, suke kaga na kalli ɗaya alhadi ashara na kalla na wuce gashi ma a kusa ne wasa ne ashara gaskiya ne wajen aljanna daban-daban sunayen sha biyu ne waljannatu idza ufridat fa innaha yuradu biha ismul jinsi suna ne na jinsi allazi yandarju tatahu ma la yuhsa wanda zai shiga karkashin sa abinda bai da adadi zai shiga karkashi min aljannati alkhassa ولكنها مع كثرتها ترجع إلى أصلين أولهما جنتان ذهبيتان بكل ما بكل ما اشتملت عليه من آلية وخلي وقصور دو أبن دكي تكنت زيناريا دو أبن دكي أمفانية تكنت زيناريا يرحمك الله والثاني جنتان فضيتان كذلك بكل ما احتوى تاه duk abin da ta taro su min huliyin wa aniyatin wa bunyani sai kuma azurfani روى البخاري في صحيحه عن أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء رضي الله عنها وهي أم حارثة بنت سراقة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة بذا كباني لاباري معنا كباني لاباري حارثة أنكششي وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب wani bakon kibiya ya fada masa ma'ana kila an yi kan mai uwa da wani فإن كان في الجنة خلاص صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البقاء كذا في متى الدعاء إن متى دقوقا إن متى تدقوقي قال يا أم هارثة إنها جنان أي الجنونين نيني با الجنة في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس اعلى دنك يا سامو فردوس الأعلى وفي الصحيحين من حديث أبي, هر... أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وهليتهما وما فيهما وجنتان من فضة aliyatuhuma wa hiliyatuhuma wa ma fihima duk zinariya ce wa ma baina alqaumi wa baina an yanzuru ila rabbih ba abin da ya rage tsakanin mutane da ubangijinsu su ganshi illa rida alkibriya sai mai afin isa ala wajhihi fi jannati adam a tsaya nan kuma Na'am Rabi, Malam Rabi. Me dice? Jannatul? A'a, ba adanu ba wancan ai kaga gashin an ci firdausi ga an ce a'ala. Danka ya samu firdausi la'ala. Zai yi wa ita ce eh, a mace wa amma tasmiyatul jannatu darul khuldi ai kaga ba shi ne ba wancan daban. أعمالها